السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجانا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، يوم a wannan magaraba da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu tattauna ne akan sayiduna abdurrahman bin aufin radiyallahu anhu ɗaya daga cikin goma da aka yi wa albisir da aljanna a hadisi mashhuri na al'imamu turmuzi da ibn hibbana wanda annabi alaihi salatu wasalam ya lissafa goma ya ce abubakarin filjanna umaru fil janna usmanu fil janna aliyu fil janna talhat ibn ubaidillah fil janna abdurrahman ibn aufin fil janna buna ibn abi waqash fil janna abu ubaidah ibn al-jarrah fil janna sa'id ibn zaid fil janna az-zubair ibn al-awwami fil su goma a wannan hadisi mashhuri na al-Imam Tirmidhi da na Ibn Hibbana annabi alaihi salam ya faɗe su a jere to mun yi guda biyar su waɗancan hudu al-khulafa ar-rashidun sannan ko mun yi magana akan Talhat ibn Ubaidillah radiyallahu anhu wato biyar kenan to yau zamu shiga na shida shine sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu su waɗancan hudun na farko darajarsu tana daidai da shugabancin da suka yi amma wa'annan biyar hudu wato shida ba a samu cewa ɗaya ya fi ɗaya ba ba wanda zai ce wane ne gaba sannan wane shida ɗaya su shi a shidan haka <clears throat> bar su haka da haka su ne an haɗa su da suke zama goma to shi sai na abdurrahman ibn aufin radiyallahu anhu wato shi dan kabilar banu zufrata ne wato dangin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi da shi da Sa'd bin Abi Waqas du ƴaƴan wato zuri'a ɗaya ne bangaren banu zufra a cikin Qurayshawa rassa nan nasu guda goma sha biyu sannan mahaifiyarsa ita ma sunanta shifa'u bintu autin ita ma sunanta kenan da sunan mahaifinsa da nata da kuma ‘yan wato ‘ya'yan mazajar suke. Ita wannan shifa ita ce ungozoman annabi sarkin lokacin da aka haife shi. Kamar yadda masana suke cewa Allah ya haɗa wa annabi alaihissalamu wata baiwa lokacin da ake cikin jahiliya ake kwaɓa kowa yake zaune kai da gindi babu zancen hankali ko nutsuwa ko imani. amma sai Allah yawa annabi alaihi salam zaki sunan mahaifinsa Abdullahi ba haɗa shi da bauta komai ba sai dai ubangiji subhanahu wata'ala sannan sunan mahaifiyarsa sallallahu Amina kaga amintacciya sai ya zama na wacce sai unguwar mace sunanta shifa'u waraka ba ma magani ba sannan wacce ta fara shayar da shi nuna sunanta barakatu kaga ita kuma albarka sannan wacce ta rene shi kuma sunanta halimatu ma'ana shi ne mai haƙuri mai nutsuwa wadda ba abin da ke gigita ta to haka Allah ya haɗa wa annabi alaihi salatu wassalamu a lokacin haihuwarsa <clears throat> to na mana sunna ya musulunta tun da farko yana da cin as-sabiquna al-awwaluna na musulunci ya musulunta hannun sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu an ce yana ɗaya daga cikin mutum takwas da suka fara musulunta a duniya ga baki ɗaya <clears throat> to shi sayyidina abdurrahman dan fasir radiyallahu anhu sai Allah madaukin sarki yayi shi mai arziki ko mai kashin arziki duk abin da ya motsa Allah ta tugo masa yake tsayi kuma sannan yayi shi mai halin arziki kuma ga arziki kuma ga halin arziki mutum ne mai kyauta mai sadaka amma lokacin da musulunci zo kafin musulunci zo akwai kyauta akwai sada zumunci akwai abin arziki akwai abin alheri to da musulunci ya zo ya karɓa kuma yana da wannan kuɗin ina juya su yana daga cikin manya-manya wanda suke da mutunci a maka amma karɓarsa musulunci ta sa suka juya masa baya shi kuma yake kallon dukiyar ya kalli imanin da Allah ya bashi wannan ta jawo lokacin da aka matsa musu a maka Abdurrahman dan da radiyallahu anhu yana daga cikin wanda suka yi hijira tare da Sina Usman radiyallahu anhu da Ruqayyah yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha suka tafi kasar Habasha suna cikin muhajiru habashata muhajirul habasha sun je habasha sun zauna sannan Abdurrahman ya sake dawowa maka ya sake gamuwa da matsala da annabi alaihi salatu ya hijira zuwa madina sai na Abdurrahman dan Uthman radiyallahu anhu shi ma ya hijira daga maka ya koma madina to a lokacin da ya koma madina akwai abin darasi da ya kamata mu kula da shi anan bayan wancan rabuwa da dukiya da ji bai damu da ita ba ya dinga yin hijira ya rabar dukiya ya bar mahaifarsa to aka ya sake zuwa madina da je annabi alaihi salatu wassalam da aka je madina ya haɗa yan uwantaka tsakanin wanda suka hijira da waɗanda suke mutanen madina wato ansaru an samu alhijiratu wan nusratu ga hijira ga kuma taimako mutan madina suka yarda za su taimaki bakin da suka zo garin za su buɗe zuciyarsu su karɓi kowa ba za su bar kowa ya kuntata ba to annabi ne salatu wassalam ya hada sayyidina abdurrahman dan ofir radiyallahu anhu sa'ad ibn rabi'i radiyallahu anhu shi mutumin madina ne yace na kulla muku yan uwantaka sa'ad dan rabi shine abokinka kuma shine dan uwanka sai sa'ad yace to abdurrahman ka baro garin ku a fujaja ba ka da komai duk abin da na mallaka a duniya na ka saboda haka dukiya ta na raba ta bi ka tokan sai ka zo ka daure bi mata na biyu ka zo mu shiga gidana ka nuna wadda kake so ko ita na fi so zan sake ta ta idda ka aure ta to darasin da Abdurrahman dan Aufi bayar shine sai ya ce barakallahu laka fi ahlika wa fi malika Allah yi maka albarka cikin iyalin nan naka matan naka Allah ya maka albarka a cikin su Allah ya maka albarka a cikin duke ka dullani ala suki nuna min kasuwa ko abin da yake so ki nuna min kasuwa amma ba na bukatar karɓi doke ka na gode Allah ya mata albarka ya nuna rashin kwaɗayi a lokacin ba shi da komai ya fito afa jajen sai ce nuna min kasuwa to sai nuna masa kasuwa sai ya tafi sai ya fara kasuwanci wannan annabi alisun ya bi daɗi saboda ya shata masallaci to kuma sai aka shata kasuwa sai aka rabu da tsohuwar kasuwar madina ta yahudawa domin a zo da sabuwar kasuwa wacce take tafiya bisa imani yanda Allah yake so haka za a yi kasuwanci ba bisa son zuciya ba kasuwancin da ake domin kare addini kasuwancin da ake don kare mutunci kasuwancin da ake don kare dukiya ta zama tana nan a matsayinta na dukiya ba inda za ta biyo ta zama kumurci tana wahalar da mutane ba to aka nan Abdurrahman ya karɓi wannan nan da nan Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu ya ci gaba da juya kuɗi sai kuɗi suka dinga haɓaka suna haɓaka ran nan ya zo annabi alaihi sai ya ga alamun ɗan lalla lalla a jikinsa sai sa Abdurrahman ya sai sai ai aure ne kaga a komai ya zama bajau kenan sai ce aure ne to sai sai da shi aulin walau bi shatin kai walima ko da da akuya guda ɗaya ne kaga wancan lokacin akuya guda ɗaya ai ba wakin komai suke amma yanzu wanda ya walima da akuya ai ya fi ayi rawar gani sai ko da da akuya guda ɗaya ne shine suna Abdurrahman ya yi walima to suna Abdurrahman ya ci gaba da kasuwanci abinda nake so mu fitar na darasi baya ga wannan wadatar zuci da inuna kuma sannan nuna yana da kishin kansa ba shi da mutuwar zuciya ya yarda ya tashi nemi arziki ta hanyar halak kuma ya bi ta hanyar halak din to abinda inuna na darasi wanda yan kasuwa har ila wal kiyama ya kamata su ɗauka a gurinsa shine baya shi da sha'awar cin ƙazamar riba kullum yana da wadatar zuci fatansa duk abin da Allah ya bashi komin kankanta Allah ya sa masa albarka sai zama na kwararre a cikin kasuwanci ba shi da haɗama a kasuwanci duk abin da izo yana auna shi da basira akwai lokacin da ya sai raƙuma guda dubu da ya sai raƙuma guda dubu sai aka zo sayen su ba bashi riba ko kwabo ba a duk raƙuma sai dai sharaɗi guda ɗaya cewa kowanne zai cire akalar banda akalar shikenan sai yadda aka yadda da akan wannan sai yadda zai sai da rakuma ya sai da su bai samu ko sisin ko ba ko wani rakuma amma ya cire akalar wannan akala ita ce ribar yana cirewa sai aka sai kowace akala dinari ɗaya ya ci nawa ya ci dinari dubu sai aka ce kuma zai ba wa raƙuman ruwa ko na rakuma a bashi ruwa shi ma ladan bashi ruwan dinari dubu sai samu dubu biyu shi to da ban sayar ba na bar shi zuwa gobe a kudi na za ta sha ruwan jibi ma kudin za a sha ruwa in aka ci riba in na zo na auna sun gaba riba na ci wasu suka cinye ribar to ita ce kwarewar kasuwanci dan kasuwa ya dinga auna abin da zai yi na ciniki ya ga ba ribar kawai zai kala ga ta yaya ribar ta zo ta cinye wahalhalun da ya sun cinye ribar ko kuwa to sinadar mani aje wannan sannan yana daga cikin wata falala tasa cewa in an mallaki dukiya to kuma za a dinga neman ɗaukaka za a dinga neman sarauta duk inda take a haɗa kai da sarauta a samu ɗaukaka sai zauna baya buƙatar wannan shi ba abin da ya shafe shi da abin da ya shafi harkar ɗaukaka ko wani abu da haka wannan shi ma darasi ne da za mu fitar na Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu baya son ɗaukaka kullum so yake zama a can ƙasa halil ba ma wanda ya san labarinsa daga nan sai da na Abdurrahman dan auku yana ci gaba da kasuwanci sai zama na mutum ne kamar yadda na faɗa farko mai halin arziki sai fa ya ci gaba da kuma narka dukiya a inda Allah maɗaukacin sarki yake so da ubangiji yace falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba Allah yace ku yanka ba uyaye ku kubutar da uyaye Abdurrahman yace to bari mu wa Allah abin da yace ayi tunda an ce shinge ne hana mu shiga aljanna da mun yi za mu shiga to fa da ya tashi yabo ƙara. sai da ya yanta mutum ɗaya bayan ɗaya mutum dubu talatin wannan ta gigita sahabbai suka zo suka faɗi gaban annabi alaihi suka ce da shi zahaba a da suri bil ujuri masu dukiya ba sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke wa sumuna kama sumu suna azumi kamar yadda muke sannan wa yatasaddaquna bi a amwalihim suna kuma sadaka da yarar dukiyarsu ashe ba a abu bai kare ba Sai na abdurrahman dan hu bayan yi wannan sai ce to madina gaba ɗaya cikarta da batsewarta ya yarda su zama iyalinsa aka ce sulusi ɗaya bisa ukun madina duk wanda yake da bashi sai ya biya masa ya yarda zai dinga biya masa kashi ɗaya bisa uku na mutanen madina ya yarda zai dinga sada zumunci da su kullum magana ci da sha da sutura zai dinga yi ɗaya sulusun kuma duk wanda yake da bukatar rance ya zo gurin sai karba to ashe abu dai bai kare ba sai na abdulrahman dan ofiran nan sai ce ina wanda suka je badar kyautar ma ba za ta tsaya akan talakawa ba har masu kuɗi sai ce na wanda suka je badar duk a siyafu badarin kowa na baki dinare ɗari hudu da aka kirga sai a ga dinaran da ya raba musu dinare wato dubu ɗari da hamsin wanda mun san yanzu dinare dubu ɗaya a kudin mu na Najeriya naira miliyan goma sha ɗaya kenan naira miliyan goma sha ɗaya haka ya raba musu da aka zo ana karɓa ga sai na Usmani ya zo karɓa sai suka ce a'a banda kai sai sai a'a bawan Allah ne na gari nufin sada zumunta ba sadaka ba ce dole ni ma in shiga ciki dama yana sana'i haka ɗin. to shi ne sai ma sai na Usman ya zo ya karba bayan ya yi wannan sai na Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu bai dai haƙura ba kawai ranar sai sai aka samu ta katafariya gona sai sai ta dinare dubu arba'in sai ta nemi talakawa madina ta musu kowa ya samu abin da dinga neman abinci sai na Abdurrahman ya ci gaba da yin wannan to nan ana cikin gari kawai sai madina ta dinga sai hargowa madina ta rude da hargowa sai na na aisha radiyallahu ta ce hari aka kawo madina ne sai aka ce a'a sai me ya faru sai aka ce ai ayarin fataken abdulrahman dan auf ne suka dawo daga kasar sham ta ce ayarin ne hargowar ta zama haka aka ce sai aka ce ai akalla rakumi ɗari bakwai ne ko ne ɗauke da lattun kaya sai ta ce allah sarki na ji kuwa manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa Abdurrahman dan Ausin da rarrafe zai shiga aljanna sai ka je aka gaya masa fashe da kuka ce shi ma ya ji amma tun daga ran da ya ji wannan annaba a sai ce da shi Abdurrahman masu kuɗi da rarrafe za su shiga aljanna sai ya ce ka ciyar da dukiyarka yudilil laka Allahu aka dama Allah sai kwance diga ka sai ka shiga aljanna da kafa to tun daga ran nan ya kokare ya dinga kyauta dama kuma aka yi sa'a halin shi ne kuma sai tadda wannan abun sai ci gaba shi ne dinga wani dinga gigita mutane to da Aisha ta faɗa ta jiran ha aka ji a ta ci ni na ji saboda haka na tashi sai nake fatan Allah ya san shiga da kawo na to sai ce ina shaida muku wannan raƙuma da kayan da suke cikin kansu da jakunkunan da taikin duk da aka zuba ɗaya ba zan ɗauka ba gaba ɗaya na ba da su saboda Allah a raba talakawa ko Allah ya kwance digadigai na na shiga da yana tafiya ba tare da ba tare da da rarrafe ba Sinau Dramani ya ci gaba da wannan to ran nan sai na Abdurrahman radiyallahu anhu sai zama yana daga cikin kuma wata baiwarsa shine ɗaya daga cikin mutanen da annabi sai amince akan iyalinsa so da hikima ta annabi sama aikin da yake dauke da shi ya fi gaban ya kula da komai nasa kula da harkar gidansa kaf tana hannun Anas ibn Malik radiyallahu anhu kula da shefane tana hannun Bilal radiyallahu anhu kula da matsalar iyalin annabi sai tana hannun Abdurrahman dan Auf radiyallahu ko da wani abu suka samu na rashin fahimtar juna aikin da yake gaban annabi alaihi na isar da sako wato in aka ce shi zai warware matsalar iyalin gidansa to za a samu cikas a wannan aikin ta ka nada abdurrahman dan auf da janar shine amintaccen annabarsa a wajen iyalinsa to sai ya fito kare ce masa abdurrahmanu anta aminu ahlil samawati wa aminu ahlil ard ko aminun fis samai wa aminun fil ard ka zama amintacce a sama amintacce a kasa sai na waje ce shi zai dinga kulawa da iyalinsa to bayan annabi alaihi ya bar duniya sannan abdurrahman dan auf da zamu da ya wani dimbuje dimbuje wato ba dan dauki ba dimbuje sai sai duk aka wa matan annabi alaihi da aka kai suka ga abin ba na wasa bane Aisha ta duba ta ce wa ya aiko da wannan za ka ce abdurrahman dan auf ne sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa babu wanda zai kula da mu a bayansa illa barun sai mutumin kirki sai ta ce abdurrahman sa'aka Allahu fil jannati salsabilahu Allah ya shayar kai ruwan salsabila aljanna sai ummu salama da anha ita ma ta ce waye ya aiko da wannan kudi aka ce abdurrahman sai ce manzo Allah ya gaya mana sababu abin da yake ji a bayansa irin mu ya tafi ibar mu yana jin wannan amma wanda duk Allah ya sa ki kula da mu to yana daga cikin wato as barru ya yarda da wannan to da haka annabi alaihi salatu wasalamu ya bada shaida a kansa kafin ma ya wuce kafin abin ya wuce masa ga irin abin da zai abin nan dinsa to ya yi wannan wajen bangaren kyautar tasa to haka ya dinga musu da suka ce za su je maka kuwa matan annabi alaihi zamanin sai na umar radiyallahu anhu sai ta to wannan yau maka fa ta zama wata iri daban manzo Allah baya nan ga iyalinsa za su je aikin haji sai ce to ai sai mutum biyu su za a ba wannan aikin sai ce ina usman dan affan sai na mu kai annabi sai amince ba ƴaƴansa har su biyu to ka zo ina abdurrahman kai ya amincewa ga iyalinsa gaba ɗaya ma a duniya ko da ku za ku tafi ku da su aikin haji suka tafi aikin haji abdurrahman na gaba sina usman yana baya hana hana mutane haɗuwa da matan manzon salama har suka yi aikin hajjinsu suka gama to shi sai na abu da abdurrahman radiyallahu anhu yana daga cikin wata falala tasa da baiwa an samu yana cikin mutanen da manzala bai salla a bayansa a lokacin tabuka an zo ya fara salla anan sai yana zuwa sai ya shiga sai al-mughira shi kuba ya fara nuna masa dawo da baya sai annabi ce kyale shi ya karasa annabi bi shi sallah ce ya bi shi sallah dan ya nuna wa duniya cewa wannan yana da alƙadari a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan sai na abdurrahman dan aufin radiyallahu anhu yana da cikin wanda annabi alaihi salatu wassalam ya yi musu shaida shaida ko shine annabi alaihi salam ya ɗauki kuɗi ya raba wa mutane lokacin da ya sa su wani aiki za su tafi wani gari sai ya ware sai na abdurrahman dan aufin shi kaɗai ne bai ba shi ba kuma ba don yana da kuɗi ya hana shi ba shi kuma Abdurrahman wannan abin sai ya dame shi amma ba rashin kuɗin ya dame shi ba zai ce ko wani abu ne yi zana sallama ya ji haushi na ko yake bakin ciki akan abin da nayi shi isa ya ware neman haka dan ya koya min darasi sai dai ga shi na Umar da ya ce ga abin da ifara hankali na ya tashi to sai ya tafi gaban Annabi alaihi ce ga kukan da Abdurrahman dan Auf ya kawo ya Rasulullahi sai sai dukkanin wanda na ba kuɗi na baki ne don wata ila a rarrashe shi amma shi na yaje da imaninsa cewa rashin kuɗi ba zai taɓa shi ba imaninsa ya karɓi ga Allah baya bukata sai an masa wani abu to sai samu shaida mai kyau an ce amma abin da isa ya matsa ya so ya karɓi kuɗin saboda ya samu wani abu da ya shigo daga hannun annabi sai mu tabarruki dan ya samu albarka a kansa saboda sun san duk abin da annabi ya taɓa albarka ta ƙare ko yau duk abin da ka ji annabi sai ya taɓa wadar sunansa ko a yanzu wannan abin ba shi da iyaka albarka in ya taɓa faɗa sunansa ba shi da iyaka albarka ko wata rana ummu salama da jama'a ta taɓa yin wani balarabe ya zo sai ya ce ya rasulullahi ka wani abu ka bani sai ce albishirinka ana alaihi sai shi albishirinka to sai ya ki fahimta sai ce ni dai wani abu nake so kurin ka ɗebo aljihunka ka ba sai ce masa kai dai albishirinka sai ce ni dai ka ɗebo wani abu ka bani in za ka sai albijirin ki ne ka tauna sai kyare shi sai sa karuwa sai rabu da shi na karuwa sai ya kurba sai ya wanke fuskarsa a cikin wanke hannu sai abu huraira yana ce zai karba ummu salma tana gida ta danga ta hango ta ta ce abu huraira kar ka manta haifiyarka. kar ka manta mahaifiyarka kar ka manta mahaifiyarka so ya san san da anan sai ya wanke fuskarsa wannan ruwan wanke hannunsa to Allah ne san iya abin da yake ciki to shi bai gane ba ya saurara ba kan sai abu huraira ya samu wannan da shi da ummu Salma. radiyallahu anha to shi sa suke kokarin duk abin da ya fito daga hannun al'adama alayhi salam ai kokari a zama an mallake shi ya shiga hannu to shi yasa ya damu yake son ai masa wannan to yana cikin abin da Allah ya yi wa shi Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu haka lokacin da annabi alaihi zai tura shi da umatul jandal ya hada sojoji runduna ta mutum 700 sai ce Abdurrahman kai zan nada ka jagorance su to anan ne ya ga masa yace anta aminun fi samai wa aminin fil ardi kai amintacce ne a sama kai amintacce ne a ƙasa sai ɗauko rawani da kansa annasa sai ya naɗa masa ya naɗa masa ya naɗa masa sai ya saki abun sai ya ce shir bismillah tafi da sunan Allah in ka je ka auri yar shugabansu shi ne ko aka je ya aure yar da aka je ya nasara ya samu yar shugaban kuma ya aure ta daga cikin manyan ƴaƴansa wanda suka yi fice faki hai to dan wannan matan ne wannan a takaice shine an dunkulallen tarihin sina abdurrahman dan jin radiyallahu anhu to sina abdurrahman dan jin radiyallahu anhu irin wa'annan uban da i sai na na aisha radiyallahu anha ta ga me ya kamata su matan annabi sai su yi wa abdurrahman na kyautatawa sai ta ce a gaya wa abdurrahman ɗakin nan nata wanda annabi su yake kwance a ciki sai na abubakar yake kwance a ciki sai na umar yake kwance a ciki tana mata ta yi cewa za ta ba shi izini in yi rasu a zuwa binne shi da abokansa uku sai ya ce na yi tsararo wannan ba irin nawa ba ne sannan kuma ni na da alkawari usman dan mas'un radiyallahu anhu shine farkon muhajirun da irasu kuma shine farkon wanda aka binne a baki ulgarkadi bayan an binne su sai sai na ibrahim dan Allah salama shi ma da irin su annabi alaihi sai ce zo abin ne shi kusa da Usman dan mas'ud sai ce usmanu ga makoci ne maka ya faɗa abubuwan alheri a kai sina Abdurrahman ya ce to tun Abda Usman dan Mazuni yana da rai mun kulle yarjejeniya masoyi na ne shine aka ce nan ma darasi ne na sai na Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu dan mai kuɗi ne ba na wasa ba ba na wasa ba saboda wannan kyautar da kasuwancin bisa ka'ida cewa ya yi imanin duk inda zai a duniya in dai zai ko da dutse zai gani ya ɗaga ya samu zinari ko azurfa saboda tsananin arziki dutse za ta zo ka aje bulo yanzu a nan in abdurrahman ɗaya sai zinari dinga tuttuɓowa sai a ɗiba to yana da wannan kuɗin shi kuma usman dan mazabu ne ba shi da komai da zaka ce to nan aka ga tsananin imani shi dukiyar ba ta dame shi ta sa shi ya raina wannan yana kallon sa tsumma ba shi kuma wannan doke ba ta dame shi ya kafa dai a ta ba da shi da mara kuɗi shi bai kalli kudin ba kawai wannan abin da yake zuciya Abdurrahman na ƙaunar Allah ita ce ta sake kauna Abdurrahman shi ma Abdurrahman abin da yake zuciya ba sama dan mazuƙo na ƙaunar Allah shi ya sa take kaunar ƙaunarsa saboda haka kowanne ya ba da darasi shi Usman dan mazuƙo ne da bai dawo da kuɗi ba shi kuma abdurrahman dan auf radiyallahu bai damu da talaucin ba saboda haka suka kulle da jizina suka yi alkawari ko mutuwa suka yi duk wanda ya mutu to wanda ya zo daga baya shi ma a gurin ɗayan za a binne shi ce sadaka ba zan sa wannan alkawarin ba sai dai a binne ni a bakiwul garkadi a haɗa ni da ni da ɗan uwana usman dan musa'un radiyallahu anhu to hakan kuma aka yi shine irin su shekara ta talatin da ɗaya a wajen waɗansu malaman tarihi waɗansu wasu ce shekara ta talatin da biyu ta hijirar annabi alayhi salam ya rasu a lokacin da ya rasu shekarar ta saba'in da biyar wannan duk sun haɗa kan haka na shekara saba'in da biyar ya game da ubangiji subhanahu wa ta'ala amma an ce yana kuka yana kuka yana cewa musabu dan umairu ya fi a gurin Allah amma wasu ran da yi shahada a buhudu mu muka binne shi ba mu samu rigar da ta rufe shi ba in mun rufe kansa kafarsa za ta fito in mun rufe kafarsa kansa zai fito sai tsaure muka da ba sai sa saro tsaure shine iskar aka zo aka rufe kafarsa da shi yace Hamza dan Abdul Muttalib ya fi ni gurin Allah shi ba a ma samu abin da za a yi mallaka kafanin ba yace amma ni kaga abin da Allah ya hore mun na katafaren abu shi nake jin tsoro ko in je lahira a ce na cinye arzikina to yana a wannan Allah madaukin sarki ya karɓi ransa da tawaru'un nan da komai na sai yana cikin goma da aka Bishir da aljanna aka je aka binne shi a baki garkadi kusa da shi wannan dan uwa nasa amininsa masoyinsa fillahi Usman dan Muzuhun radiyallahu anhu ma tare da kuma dan manzo Allah sallama Ibrahim al-Mu'azzam radiyallahu anhu to wannan a takeice shine dan abin da zan ce dangane da tarihin sai na Abdurrahman dan Auf an anhu illa abinda kawai na rage ban faɗa ba bayan wannan yana daga cikin fuka ha'u sahaba fakihi ne sosai dan shi ne iba wa na Umar shawara ko ya gaya masa suka yi amfani suka fito da dokar a dinga karɓar haraji a gurin majusawa wanda zamanin annabar sai mu da sina abubakar ba a haka a irin fikihunsa ne ya fahimta a kai wannan sannan lokacin da za a yi yaƙi zuwa wato na kasar wato farisa da rum da yaƙi ya ci tira abu ya ɓaci na umar jinahu da kansa ya ce zai fita ya tafi a yi ko a musulunci ko a kafurci sai na abdawa ne shine ce bai yadda ba suna da kaifin hankali da hangen nesa ya ce akwai haɗari kai ne shugaban musulmi ka tafi gurin yaƙi idan yaƙi ya sha kanka yaƙi sai da uwa in ya sha kanka shi na musulmi sun kare ba wanda zai tsara yadda za a yi to sai na umar ta ya bar na al'amadi ne kula da ita a inda sai na abdurrahman ya ce bai yadda ba nan aka sauka aka aiko sai na ali ya zo sai na abdurrahman ce ga abin da na gani nan da nan aka tauna sai suka yanke shawara wannan ra'ayin shi za a bi naɗa sa'ad dan abi wa kasi je yakin sai na umar ya komo gida dan ya ci gaba da tsara yadda za a dinga tafiya to wannan dan takaice na da cikin irin abin da na Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu yake da shi sannan jarumi ne ba na wasa ba domin hadarar mashahid da kulla min badarin ila tabuka duk inda annabi ya yaki ba inda bai ce ba ya kuma narka dukiya kuma ya kai a ranar yakin badar mutanen madina da shi suka dogara wajen ya nuna musu miƙiyan annabi alisa dan zo ba su ba hatta abu jahal shi ran nan daman aikin da suka ba shi kenan jarumi duk rikicin da aka yana cikin nutsuwarsa shi ya nuna ma'azu da ma'auris ƙananan yara ne ba wanda ya balaga suka ce ya rabi abdurrahman nuna mana abu jahal dan an ce mana a rayuwar maka ba wanda ya fi cutar annabi kamar sa sai ku nuna musu shi yace kankace me wannan sun kifar da shi su suka kashe shi sannan abdullahi dan mas'ud ya zo ya karasa shi shi tisa tisa waye amma wannan yaran kanana da su balaga ba su suka kashe shi kuma shi ya musu jagora ya nuna musu shi shi dinga nuna musu duk wani miki na annabi alaihi salatu wassalam a ranar yakin uhud kuma shi ma ya yi rawar gani an masa raunin nuka tsakanin harbin kibiya da sukan mashi ya fi talatin a jikinsa a wannan ranar ya gamu da rauni a kafarsa da igurgunce zama shagidawa yake har ya gama rayuwarsa baki ɗaya to wannan a takaice shine dan abin da zan ce akan sina Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu muna fatan Allah madaukakin sarki ba mu ikon koyi da irin halayensu da tasdiki kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya tarfa mana wani abu daga cikin irin albarkatunsu radwanullahi alaihim أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام شكرا da alheri ah, matsala irin ta sahabbai wato sai da inda ba a sai in furta ba kuma aka yi sa'a larabawa ce a khazal kausa bariya masanin abin ya zo ya ce shi zai magana akan abu ni abin da ke mamaki wasu ka ji mana har sunayen waɗanda suke makota sunayen yaran gida da wani wanda dai can aka da shi kamar kan ce na ke. wannan abu gaskiya wani abu ne na ban mamaki na bayuwa da Allah ke wa mutane Allah ya kara masu irin su Allah abin da ban mamaki Ka ji ana faɗin sunan mutum ɗaya bayan ɗaya Allah ya saka da alheri to abin tsokaci a nan jama'a abu biyu bahaushe na cewa wai ba a haɗa gudu da menene to su sun haɗa wai taura biyu ba ta in sha da ko bakin kura ne to sun taura taura goma domin dai kun ji matsayinsa na jarumtaka a wajen yaƙi kuma ga irin wancan hidima da ake na narka dukiya amma a ƙarshe kuma sai aka ce kuma faƙihi ne to shin ya aka yi ina aka zauna aka yi karatun yaushe aka zauna aka samu abu to amma da yake himma ita ce take kai komai zuwa inda ya kai to ita ta ba da wannan da kuma falala ta annabi alaihi salatu wassalam saboda sun ɗanfare masa kai ka ce irin abin da nake cewa lalle a kafan amarya Allah ya saka musu da alheri to dangane tambayoyi tambayoyin mu guda kaman hudu ne har ta tambaya ta farko da ta fara zuwa tana da muhimmanci kwarai da domin kusan nau'i ne da yanzu kusan ake fama da shi cewa yana fama da mafarki mafarkin kuma yakan ta masa da hankali kwarai da gaske domin abubuwan ban tsoro yake gani a cikin mafarkin kuma har ya waye gari bai daina jin tsoron ba yake fatan wani irin nasiha da kuma bayani za a masa wanda zai kuɗa da wannan assalamu alaikum ah, mafarki ah, ilimi ko a tsari na addinin musulunci abu ne mai muhimmanci saboda ubangiji subhanahu wataala ya saukar da sura tun daga farkon ta har karshen ta akan mafarki da fassarar sa take ita ce suratu yusuf alaihi salam sannan akwai dai surar ita ce suratu safati ita kuma ta yi maganar mafarkin annabi ibrahim alaihi salam da yanka ɗansa sannan akwai suratul hujurat wacce ta yi magana mafarkin manzo alaihi salam akan ya je aikin haji ta kar sadaka Allahu rasulahu ru'ya bil haqi wannan tunda Qur'ani yayi haka an san mafarki na da muhimmanci sannan annabi alaihi duk sallar asuba sai ya tambayi su sahabbai wani layin waye ne ya yi mafarki in sun faɗa yi bayani wanda lokacin kuma sai ce musu shi yayi da kansa shine aka yi bayani to sai dai matsalarsa guda ɗaya ba kowa ne yake iya fassara shi ba ko wancan zamanin akwai ƙwararru kamar sai na abubakar radiyallahu anhu ƙwararre ne wajen fassarar mafarki amma da yawa annabi sai kan bijiran masa da shi in ya fassara sai ce ba haka bane don ka a koya wa 'yan baya cewa kada kowa mutum ya ɗauki wannan ya ɗauke shi sana'a ko a dogara da wannan fassarar sannan kuma in mutum zai fassara mafarki baya fassara shi kai tsaye haka yanzu dan mutum ya rubuta maka littafin mafarki kurin ya bar shi haka ba zai mafarkin ka ba zai fassar ba domin <clears throat> bai ganka ba Muhammad ibn Sirina ya san mafarki daga cikin malaman musulunci ran nan wani zai ce masa ya mafarki ana kiran sallah sai ce masa za ka yi sata a yanke maka hannu da aka jima sai wani zai ce mafarki ana kiran sallah sai ce za ka yi aikin haji ka sha raga ta malam ya haka ba wanda ka nemi ƙarin bayani sai ce ko ne fuskarsa kawai na gani wannan na farkon da ya zo sai na ga sai ma husi sharri daga kallon sa ba mutumin arziki ba ne sai na fassara masa sun ma'azana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasariquna ya ce wannan ko daga kallonsa sai na ga shi ma husimal khairi mutumin kirki ne sai na fassara masa da wa'azin fi nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajin amik kuma kowanne a shekara sai da abin ya same shi to dan haka annabi alaihi salamu sai ya hutar da mu da shi nabiyur rahmatu ne sallallahu sallama to shi tsarin da yazo da shi ya hada da masani da jahili duk in suka ba za su tsira <clears throat> kawai zai ce in kai mafarki ya tsorata ka malami ne kai mai koyon karatu ne ba ma ka zuwa ko ina da tsaya ya shekar ka gaya wa kowa kana farkawa ce ne Allah ina neman tsari a gurinka daga sharrin abin da na gani a mafarkin na kai ya cuce ni a addini na ko a duniya ta yace iya nan zaka faɗa sai ka duba ka faɗa ka ta hagu sai kai tofi tuf tuf so uku in baccinka za ka ci gaba da yi in da can lokacin da kai mafarkin kana kan kana haƙarƙarin dama ne ce to canza da hagu in a hagu kake sai ka koma da dama ka ce ya wuce har abada wannan shi nake ba mu shawara cewa abin nan da annabi alaihi sai koya mana shi zami amma idan alheri ka gani in ka farka kana iya yin sallah raka'a biyu ka roki Allah ya tabbatar da alheri. to wannan kuma kana da zabi in ka ga dama zaka iya gaya wani masoyinka mai hankali ka ce masa ne mafarkin kaza in dama mai hankalin shine wanda ba zai maka barar da baka ba ya gaya maka mugun abu domin shi lai awwali abirin da ya faɗi mugun abu sai ya faɗa ma so haka sai ya maza ta alheri ne to wannan shine abin da wato ake dangane da mafarki Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Allah ya saka da alheri ah, wannan yana cewa idan mutum Allah ya kaddara masa laluwa ta bashi ta kar masa aka rasa gaba aka su baya kuma gashi ya damu to sai tana cewa yana da wata shaya da ma ya kau da kai ta banki to wai ya iya sayar da wannan shayar ya biya bashin da wannan kuɗin Salamu alaikum. To abinda malamai suke cewa idan mutum ya samu kansa cikin musifa to shi zai zauna ya zama alkali dubawa zai ga yana da hannu a ciki ko babu in ya ga ne sanadi to ya janye sanadin in ba shi ne sanadi bai karɓe ta nauyi biyu wani abu Allah zai masa na alheri to shi mai yiwuwa wannan shiyar ita ce sanadin da ya sa Allah rufe masa kowace hanya dan abin da yin Allah baya su ko da malamai sun ba shi fatawa halak ne dan ba daidai suka ba shi ba saboda duniya shi musulmi ba a masa kwatankwaci da kafiri a ce masa ga kafiri ya mallaki kaza suna mallakar kaza kuma muku mallaka ba za a bakku a baya musulunci bai zo da wannan ba tun daga lokacin da annabi alaihi ya zo har Allah ya nade kasa ba a taba daidai ba tsakanin musulmi da kafirai wajen mallaka abin duniya ko yawan mutane in za a aran gama ko wani abu abu ɗaya musulmi suke fin kafirai shine bin Allah waccan shawarar da ake bar ba ita ce mafita ba a kanta annabi sai tafi ba ba a kanta mutanen kirki suka tafi ba ba zancen wani wai kada kafirai su mallaki dukiya ko ku mallaka dan ba da wani za ku fi su ba da tsoron Allah ake kun su da kuma bin Allah subhanahu wataala so da ka ya sayar ya isa ya fara ya je biya bashin sa sai ga Allah da ya buɗa masa insha Allah to wannan na ga kafin ah, in zauna kafin mu fara lakta Alhaji Ali ya ja hankali na ɗaya daga cikin yan uwa gashi zan da Allah akwai abubuwan da suka da mutane akan jami'i suri wadan maganar sinab da wannan ofar hu fakihi ne kaga an samu munasaba sha jami'i suri mutane suna samun wato rikici a cikinsa jami'i suri wanda ake hada sallar sallar lokaci guda biyu lokacin salloli guda biyu a lokaci daya abin da nake so in ji hankalin ma'anar shi jami'in akwai jam'u ta kadim akwai kuma suri jam'u ta kadim shine wanda za a dauko sallar gaba can a da ita ta farko kamar misalin azahar da la'asar ana iya haɗa su lokaci ɗaya amma idan za a yi azahar karfe ɗaya to sai a yi ta ana sallama kuma a mai da la'asar wannan jam'u ta kadim ake kiransa za ka iya yin azahar da la'asar a lokaci ɗaya a lokacin azahar in tafiya ta kama ka kana halin tafiya in kai wannan sallar shi na kai ta tafiyar ka baka da tsaya har faɗuwa rana sannan idan rana ta faɗi magariba kana idar da magaraba amma sai a miƙe a sake yin ikama kuma a mai da a mai da isha shine jam'u kadim irin sa ake yi a arfa shi annabi alaihi salam yayi ya zo arfa daidai lokacin sallah azhar da ya gama hudu ba kai aka kiran sallah yayi azhar raka'a biyar sallallahu sallama ana sallama ka sake da ikama ya mai da asar wannan shi yake kira jam'u ta kadim abin da zai sa ka yi shi a halin tafiya halin tafiya yake yin sa takadimi ne to akwai kuma ta'khir wanda za a jinkirta sallah ta farko a lokacin ta sai ya shiga cikin wancan sannan a yi shi kuma jam'u ta'khir shine wanda yake a Muzdalifa ranar da aka sako daga Arfa shi kuma ba a yin sallar magaraba sai kamar karfe tara na dare shi ta'khir ne zaka jinkirta magaraba ka daga ta sai ta kai muktarin la'aisha sai a yi ta to duk kowace su da annabi sai sai ga kurin ya kwance sa bai ja carbi ba bai yi tasbihi ba saboda a halin da ake cikin kana irin wannan ruksa ka samu kurin sai ka dan abin da zake tafiyar ka dan ka huta to wannan shine jam'u taqdim da jam'u ta'khir amma jam'u suri kalmar sur wato jam'i ne a sura amma a hakika ba jam'i bane shine ma'anar suri a surarsa jam'i a hakikarsa ba jam'i ba abin da ake kira jam'i ba wai a tare a yi sallah ba a aka ɗauko sallah da waccan lokacinta da wannan lokacinta daban ka yi su a lokaci ɗaya shi ake kira wannan jam'i salloli masu lokacai mabambanta ka haɗa su kai a lokaci da shi ake kira jam'i to ita wannan suri misali a zahar a ƙa'idar jam'i suri ba za ka yi ta a lokacinta ba in matafi ne kai za ka ci gaba da tafiya kana tafiya kana tafiya kana tafiya kamar yanzu ka ga la'asar sai ta kai wajen hudu da minti uku ko hudu sannan take yi to a ka'idar jami'i su dai za ka ci gaba da tafiya ka ko a mota kake tafiya ko a jalki ko a rakumi ko a dan bahar ko a alfadari kake tafiya kai ta tafiyar ka sai ka ga misalin hudu saura kamar minti biyar sai kurin ka sauka ko sauran minti goma sai ka sauka in ka sauka sai kai kokari kai sallah azhar kaga ka yi ta a cikin lokacin azahar muhtarinta duk da zai fita shiga kuma muhtarin la'asar ya shiga to kana yin sallama daga azahar kuma karfe hudu da minti hudu ta yi sai kurin kai sai kai ikama kuma sai kai la'asar saboda a sura jam'i amma a hakika ba jam'i kai ba kowace a nata lokacin kai kowace a muhtarinta ka yi ta kayi zahar a ƙarshen muhtarinta kai la'asar a farkon muhtari wannan shine jam'i dai shi roki can yi ƙarin bayani assalamu alaikum akan kalla wannan yana cewa karatun jiya na masallaci da aka yi na hadisi an yi maganar hijabi sai ce to me malam zai ce kan ɗan gyalan nan da mata a yanzu a nan suke ɗan yafawa wanda dukkan su bai fama ba wani ɗan kwalin ba ko kuma hijabin ne amma ɗan kyallen hijabi na iyakacinsa doron kafaɗa kawai in aka yi la'akari da ayar da ubangiji ya magana kan cewa ya wannan annabi mai tarin albarka ga matanka da 'ya'yanka da matan mummunai su ainihin kyautata mayafansu. Assalamu alaikum. a ina ga wata da wannan tambaya ma bata taso ba tun da na soki wancan ma da ake yi a sashi sha bai isa ba balle kuma wannan ai daga jin an soki wancan ma an ce bai isa ba tun matar ta zauki kofulit falan ɗaya ta yi hijabi da shi bai ba har sai da na bada misali ta akalla ta ninka shi so uku in ta sai in ta kofulit idan yadi hudu ne zai ishe ta to kaga sai ta shi hudu so uku nawa kenan sha biyu to shi za ta da shi za ta tsira ta zaira da addini ta zauna lafiya in ta kwanta a kabarinta kuma kar ta je ta samu yadi biyu ta saka dan galalle ya ce sai ta yi shi mai yalwatacce to haka tun da yalwatacce aka ce ai kuma sannan mai kaurin saka ai kaga wancan ma bai taso ba wannan ma da ake an ce bai isa balle wancan ba daidai bane mace tana da kima a gurin Allah subhanahu ba a yadda a bata a lalace ka ba wuraren bikin nan nata in ba sadaki aka biya ba kuma da izinin Allah da wanda ya kamata ya gani sai wanda ya biya sadaki sannan Allah da ya halice shi ya halice matar ya halice da yace shi kai ne yadda ka gani kai kadai a duniya ko mutuwa ta yi a tsari na musulunci mace suturarta ana so ta bambanta ta namiji namiji kalle biyar ake masa ai masa babban lifafa ai karaman lifafa nawa kenan biyu ai masa riga a yi mata kwarjalle a yi mata rauni amma wace fa in aka yi mata babban lifafa za a sa karamar lifafa a ƙara ɗora karamar lifafa a ƙara ɗora karamar lifafa karamar lifafa uku ga babba nawa hudu sannan a yi mata riga biyar a yi mata eh, kwarjalle a yi mata adiko ita bakwai ake so a mata dan an naɗe ta ba wani shaf ɗinta zai fito saboda kimarta assalamu alaikum kuma ba zuwan ba a riga aikata abin da aka ji a makaranta jama'a ko da ku su za ce ba haka suke so ba in za a yi damba ma a yi dambe dan me ku an fusukun wa alaikum na. nar fi sabilillah wanda ma ne faɗa haka ne wallahi alazimi shi yasa yanzu nake cewa Allah saka magabata can da suka ce a riki istighfari kullun safa da yamma saboda zunubin da baka sani ba ma sai ka yi shi a to yanzu wannan hijabin shara-shara tana da wasu musamman lokacin iska duk abin jikinta sai ka gani su kansu sun san wallahi kunya suke ji sun doso mutane Allah ya gafarta mana to wannan tambaya ta rubuce ko ita ta karshe sai wannan suka nemi su masu addu'a mana wannan yana cewa yin riko da kulawa ga ainihin matan annabi alaihi salatu wassalam da aka yi magana kansa yanzu idan mutum ya yi wata sadaka ya nemi cewa ubangiji ya isar gare su su matan a wannan lokaci zai samu waccan daraja da su matan suka ambata wa ɗaya cikin sahabi ma'ana yanzu idan mutum ya gabatar da wata sadaka ya ce saboda su zai samu irin waccan darajar da aka yi magana a kai Assalamu alaikum. A'a, ya dai sadakar. Abin da zai tambaya dai shin ta halitta zai iya yi? Wannan kawai shi zai iya. Eh zai iya wannan. kuma a bashi shawara ya lura da nasa zamanin kuma domin abin da suka ba da gudunmawa shine waɗanda suka yi annaba sai ya ba musulunci gudunmawa ya kuma tafi ya bar iyali to irin yadda mu nan muke yi magadan annabin alaihi salamu in suka gama su rashin lafiya ta kama su asibitin nan sai dinga sha su a sai da littattafan su gaba ɗaya biya musu kuɗin asibiti wannan ya kamata ka koyi darasi daga Abdurrahman dan a akan wannan shi su ne magadan annabi sai iyalin sai su ga cikin bala'i bayan sun mutu malami ya zauna tun asuba zai dinga kwa mutane karatu sai an yi sallar isha ya kai taran dare jininsa ya hau ya gamu da basir iwaye in ya mutu nan gidansa ya mutu ba ruwan kowa da shi wannan aka so a nuna wa darasi duniya gaba da ilamul kiyamati su kula da magadan annaba su da suka ba da gudunmawa su ga addini amma wancan zaka iya yi Allah zai karba amma ba zai baka abin da ya ba Abdurrahman dan Auf ba ba zai yiwu ba to wannan har abada shi mutum zai wannan kai mu kidan ka na jiyo hancin gauta da kai miya da ba kai ma miya su fa za su Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake wa alamu anna fikum rasulullahi in muna bai taso Allah sai ku fa sani manzo Allah yana cikin ku to wanda ake musu magana da wannan wahayi yake sauka da ka taba su sai wahayi ya sauka ce ba haka suke ba to shi annabi alaihi salamu ta yi law an faqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim la nasifahu da ɗayan mu zai ba da kamar girman dutsen hudu wanda duk ya taɓa zuwa madina ya san girman dutsen hudu garmajejen dutse ne a ce dukkaninsa garin zinare ne kurin ka ɗauka ka bayar kaf sadaka annabi zai ce dukkan kowane sahabinsa in ya ɗauki kwanan alkama ya bayar ya fi wannan zinaran naka yawan jirgin uhudu so da a ayi dai a samu alheri amma fa ba za a sami irin na wa'ancan ba domin azbakiya ne Allah riga ya daga alkadarin su shine abin da zan faɗa assalamu alaikum kace dama Allah ya tuha wannan abu ai ba ma misali a cikin sa sai dai kwadayi na rahama da kuma shi dan adam dama kullum sai yake ji shi a sama to Allah ya ba mu albarkacin su shi ma malam Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara masa himma madaukakiya Allah ya cikan magabatansa yaransa da yaran mu Allah ya musu albarka baki ɗaya da za mu je ga masu tambaya na baka su biyu alga ta wani kudan nauyi ma kuma tunda magana ce ta ilimi ta magana ce ta hankalin mutum ya kwanta shi ne ya ce sahabbai masu daɗin suna wanda suka musulunta shin bayan sun musanta suka samu wannan dara dan sunan naki ko tun kansu musanta suka zo da shi a addinin musulunci السلام عليكم السلام عليكم sahabbai waɗansu ridwanan alaihim sunansa tun kafin musulunci haka yake waɗansu yanzu kawo muhammadu ibnu masalamata kaga tun kafin a musulunci sunansa kenan saboda duk labaran da laraba suka ji cewa za a yi annabin ƙarshen zamani sunansa muhammad saboda haka nan da nan aka yi ta ƙoƙari na jin an samu mutum hudu duk an sa musu wannan sunan amma ba a taɓa samun wanda ya da'awar haka ba so da ba shi din ba ne to sai da wanda Allah ya sa shi ne sannan ya zo kuma aka yi muwafaka Muhammad dan Masalama ta yi musulunta to shine suka zama ya zama takwaran Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yawan su canja musu suna yake kamar Abdul Abu Huraira kaga sunansa ina jin ko Abdul Ka'abati ko Abdul ke ce masa ne wani suna ne da shi da ban ya kwanta mun to shi ne annabi sai ce na sa maka suna Abdurrahman shi ma Abdurrahman ibn aufi radiyallahu anhu magana ce ta dauki ni gara da kai tambayar sunansa Abdu Aufin sunansa kenan Abdu Aufin wato sunan babansa bawan babansa Abdu Aufin da ya musulunta sai annaba sai ce sunanka Abdurrahman ibn Aufin kamar Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi da sunansa Asu ibn Amr ibn al-As da ya musulunta suka haɗu da annaba sun ya ganshi ce samariya sunanka sai ce asu ibn amr ibn al-as sai ce bal anta abdullahi ibn amr ibn al-as sai abdullahi dan amr ibn sai ya ba shi wannan suna sannan kuma duk lokacin da annaba sai ji suna akwai alfahari sai ce ya canja wa mutum shi idan ya ji suna akwai shi'umanci da camfi shi ma kan ce ya canja akwai kakan abdurrahman ibn al-musayyib radiyallahu anhu shi kakan nasa sunansa hazanu a wutar wayarsa sunansa sa'abu amma da hazanin sa'abu din ma'anarsa daya wahala da ya yazo sai annabi alaihi ya ce ya sunanka sai ce sunana sa'abu sai ce bal anta sahalu sunanka sauki sai sa wannan sunan ne kan ba zan canja shi ba tunda mahaifana ne suka samu sai ya kyale shi to hajji kan jika kullum sai kowa ya gumin goshi sai ya kusan ɗeba kauna kafin ya samu abin da zai kai bakinsa da ya masa wannan gardamar su don haka sunayensu mafi yawa wanda su bisu dace da musulunci ba suka musulunta ya canja musu amma wanda sunansa ya dace da musulunci ba wani canfi a cikinsa ba wani bautar gunki bai taba sunan ba haka yi basu da shi assalamu alaikum assalamu alaikum Kallahu. to kuma irin jam'in da idan an ga hadari ya taso ko kuma ana ruwa ake taruwa da an yi isha an yi magarba sai a tashi a kawo shi to shi algatu malam shi ma shafi wancan to bayan wannan kuma algatu malam yanzu mutum ya halatta ya tanaji kabarinsa da likkafaninsa da inda za a sa shi da masu masa a hidima bayan ya mutu domin waɗansu sukan ce idan mutum ya ce ya cika karambani ya san a inda zai mutu to algatu idan mutum ya yi haka ya halatta assalamu alaikum assalamu alaikum ah, kafin na bada amsa da wancan na farko da maganar da zai wa mata matan annabi sanwa yayi zai samu lada fiye da inda zai wa wani mutum saboda kaunarsa da annabi alaihi salam ta sa yi wannan abin saboda haka girman su zai sa samu girma mai darajar gaske amma dai ba zai samu kamar na Abdulrahman dan Aufre da na kada ji da sunan magana ce ta annabi ya rufe kofa sai sai tambayar da aka yi ta jam'i in ana ruwan sama wannan jam'ul madar ake ce masa amma shi ma ta kadimi ne idan sallar waccan aka ɗauko aka yi ta a lokacin ta farko ta kadimi ne amma sanadin yinsa ba tafiya ba ce shi kuma ruwan sama ne wannan shi ake yi wannan akwai shi shi ma a shari'a amma ta kadimi ne wannan shi ma to sai maganar kabari mutum ya tanadi likafani da waye wannan ana iyawa farko dai mutum abin da ake so ya zama na kullum a cikin shirin mutuwa yake har ta sai annaba zai cewa bai kamata ga mutum mumini ba ya kwana biyu ba wasiyarsa rubutacciya in a ka'idar shari'a ne mutanen farko na kirki duk kwana biyu sai sun sake rubuta wasiya ana bi na kaza ina bin kaza ɗanawa ne kaza za a yi masa ƴata wance kaza za a yi mata ga kaza ga kaza duk mutum zai rubuta Shi ne shiri da tanadi ba zancen karambani maganar ina so abin ne na a guri kaza ba karambani ba ne in mutum ya koyi da magabata Sina na umar dilano shi yace yana son in ya rasu aisha ta ba da umarni ta masa izini abin ne shi gurin abokansa guda biyu sai ta ce kuma ta yarda ka guka shi umar dilano fihi uswa za a iya koyi da shi sannan sai na abdurrahman dan auf radiyallahu anhu da sai na usman ibn maz'un radiyallahu anhu kowannen su yayi alkawari in ya mutu abin da shi gurin daya kaga fihi ma uswa wayan za a yi koyi da su to raka ba magana karambani a wannan in mutum ce yana son an bin ya rasu abin da shi a gurin guri kaza ko gurin da wani yake in Allah ya sa a gurin ya mutanen za a masa in ba na ba kaga shikenan shikenan in ya tanadi likafaninsa yana ganin in ya mutu wata za a sha wahala na jin gari wajen samo likafani ya sai kayansa ya ajiye ce gashi idan na mutu a yi min janaza da shi in bai mutum bai an wata mutuwa ɗauka da hannunsa ya bayar ya sake sai wani ajiye mun ga da duk kakannin ma suka dinga yi sai mutum ya ajiye an yi mutuwa sai ɗauka ba sai sake sai wani ya ajiye shi dai kullum ya yarda cewa a ban nan tana nan ko rashin lafiya suka yin suka samu sauki ana murna sai sai ce ku daina murna wannan abin da kuke tsoron da yana nan eh mutuwa ce kuke wa an mutu an rashin lafiya to ko an warki tana kuma mun san akan haka ake cewa to wannan shi yake yi in kai wannan tanadin ba komai su turaren da za a sa mutum duk zai iya tanadin sa in bai mutu ba wani ya zo sai ya bashi sai sake tanadi dan ba makawa za a haɗu wannan shine ba karambani bane Allah ya taimake mu assalamu alaikum Nukula ta ƙarshe wani jemage da muke ganin za mu shi shine mutum ya yi ƙoƙari iya kokarin ya tabbata cewa a wata rayuwarsa ya samu wani abu na halali da ya san wannan abin halali ne halali surfa to da wannan ake irin wannan hikimar sai ka sai kafa na ka aji da kuɗi na halali daidai gwargwado duk abin da za a yi wani tanajin a tabbata an yi tanajin su da abin da ake kyauta zato ko ma kake da haƙiƙa halali ne don ko tana nan baje baje halalin ba rasa ta akai ba wannan nake so in je ma yi akan sa da shi ake kula da gaske da fatan Allah ya taimake mu kuma wata lukuda muhimmiya Allah Ta saka bana a da yake cewa a rika kallon bayan Allah waɗanda suke hidimtawa al'umma masu kula da koyarwa annabi da gadon abin da ya ji a rika taimaka musu bisa kyakkyawan niyya da neman albarka hidima da irin wa'annan wallahi al'azim ta kan daga darajar mutum ta inda bai ma zata ba ta inda ba bai zata ba domin me saboda su ma wani abu suka tsare suke yi wanda ba dan kuma suke ba sau Allah suke yi to ka kalli wannan abin da suke ga cewa ya kamata ka taimaka musu wallahi alazim ko da barin gora ne daidai gwargwadon niyyarka dama shi ubangiji ba ka dan ba mai yawa illa ikhlasi to in kai ikhlasi ka ba da barin goro to wallahi za ka abin da Allah domin abin da ake so ka faranta zuciya irin wa'annan mutanen Allah ya taimake mu da kwatanta irin wannan Allah ya saka kowa da alheri Allah mai maimaita malam kuma Allah ya saka masa alheri Allah ya maimaita mana sai sati na gaba wassalamu alaikum kullu amin wa antum khairu shar'a